karo na farko na kan fahimci inda mutum ya dosa kuma in na sa ma kalma duk kewayenka sai ta tabbata gare ka saboda ba na ɗaukar kalman na yi amfani da ita a wajen da bai dace ba ko wanda bai cancanta ba in laƙana masa abin da kawai na san son ta na faɗi a ina faɗin abin da ana gani ne a zahiri kuma ina kawo dalilan haka na ɗan gifta na wuce sai na ga wani kilif na alhaji ali ga ka mahaukaci ga ka jahili yana magana akan shekul islam ibn taimiyya zan sa ku ji abin da ya faɗi sanan kuma na bari shehunansa su ba shi amsa eh shehunansa su ba shi amsa alhaqqu ma shahida bihi al'ada'u ai daman an faɗi aka ce al'insanu aduwu ma jahila shi mutum maƙiyin abin da ya jahilta ne kamar yadda wa'insu malama suka faɗi suka ce ba mai ƙin ibnu taimiyya sai dai jahili ko ɓatacci wanda bai san ƙima na ilimi ba to zan sa ka faɗi abin da za ka faɗi sannan na buɗe littattafan shehunanka su faɗi waye ibn taimiyya kai da jahili ai baka san shi ba ai batu ake na ilimi ilimi na duniya yana daga cikin albarka da Allah ya yi wa Shekul Islam Ibn Taimiyya a rayuwarsa shi ne manya-manyan jigajigan malaman musulunci sun bayyana a duniya ta ƙarƙashinsa wanda in ana batunsu wake magana shehu ibrahim wake magana shehu tijjani wanda ba shi da littafi ko ɗaya a duniya da ya koyar da alwala ko sallah ko tsarki babu ko wani ilimi na wani abu sai dai na sufancin ya ga manzan Allah ya ce masa kaza banda shi haka babu wani batun wallafe-wallafe haka waɗanda suka biyo bayansa cikin muridansa ana magana ɗaliban ibn taimiyya su ba su isa ma a yi batunsu ba wallahi a wajen wannan magana ilimi kenan magana karatu kenan amma ba matsala zan danna ka ka faɗi sa'an nan na buɗe in nuna ma abin da shehunanka suka faɗi a kan ibnu taimiyya wanda kuma ƙarya kake yi kai ka samu wani daga cikin ahalis sunna ya yi yabo ya yi jinjina ga su wa'annan shehunan naka a cikin ahalis sunna ka isa ba za ka ji abin da wa'anda ka yadda da su suke faɗi zan nuna ma ka yadda da su kuma sun fi shehunanka a tafiyar sufancin a tafiyar ilimi sun wuce gabansu ba batunsu ake ba ka ji abin da suke faɗi a kan shekul islam ibn taimiyya zan sa kuɗin ji abin da ya faɗi don mai masa adalci bisa ƙa'idanmu ba ma cewa saboda muna da saɓani da kai ko saboda ka faɗi wani abu saboda haka mu gaza yi ma adalci a azami ma adalci ku tsaya ku dan tsaya da Allah mu sa shi ya faɗi mi masa adalci ku bari ku sa shi ya faɗi eh, wala mahaukaci ne kai wallahi mahaukaci ne kai alhaji ali wallahi duk kuma ɗan ɗariƙa mai hankali ya san mahaukaci ne kai amma za mu bari ka faɗi haukan sai mu baka magani kai duk dangin ku ba irin shi Ibrahim duk malaman ku na duniya kaf dauko daga tun dan taimiya ba irin shi Ibrahim ba magana shauti jani muke yi ba barzahul arifi ba irin shi Ibrahim kaf gaba daya in akwai ku kawo mana ibnu taymiya na baddin rayuwarsa ya gama ne fa tsakanin su misra da su ah, garin su anan ne fa ya gama rayuwar to kun ji abin da ya ci tsaya mu karasa shi ya yi haukan sai ni kuma likita na bashi magani eh, na bashi magani eh, ka yi haukan na baka magani kuma maganin da na baka za ka sha shi yanzu yanzu kuma in ka sha zan buɗe layin waya ko akwai wanda suke auna likitoci eh, suke auna likitoci sun shin suna ba da magani daidai ko ba sa bayowa daidai sai su bugu in kuna da su a ɗariƙa kenan za a ƙara shi ya yi hau kai duk dangin ku ba irin shi ibrahim duk malaman ku na duniya kaf ɗauko daga tun dan taimiya miya ba irin shai ibrahim ba magana Shauci tijani muke yi ba barzahu al-arifi ba irin shai ibrahim kan gaba daya in akwai ku kawo mana Kunji, wato dariƙa ne abin naku yana ɗaure min kai wallahi wallahi ku yi haƙuri ku yi haƙuri wallahi abin naku yana ɗaure min kai irin wayannan mahaukatan ba fa wani magana suke na karatu ko janyo hadi kawai mutum zama yake yi ko ya buɗe littafi ya karanta in littafin ya buɗe ya fara jan baƙin ya ji ya kakare sai ce kaza wa kaza eh duk a cikin littafin yake to irin wannan tantiran jahilanni na rasa yanda ɗariƙa har wawancinsu ya kai wa wa irin wayannan wawayen kyamara wai da sunan malinta ga ka mahaukaci amma kai har yanzu baka yadda kai mahaukaci ba ne ga ka jahili ai yanzu sun kasa gane kai jahili ne Allah wannan yanzu karatu ne daddanyin ku gagab ba ka tun daga wannan ai ba karatu ba ne wannan magana fa ta hankali fa wannan ai ba karatu ba ne wannan magana fa ta nutsuwa kenan wannan ai ba karatu ba ne magana ta dattako kenan ta ilimi kenan wannan ai ba karatu ba ne amma ba matsala shi ma tsaya mu bi ka duk da ba karatun ba ne mu baka karatu mu baka magani ya ka ƙara faɗi kai duk dangin ku ba irin shi ibrahim duk malaman ku na duniya kaf ɗauko daga tun dan taimiya ba irin shi ibrahim ba maganar shauci jani min shi ba barzahul arifi ba irin shi ibrahim kaf gaba ɗaya in akwai ku kawo mana ibnu taymiya na faddin rayuwarsa ya gama da ba tsakanin su misra da su ah, garin su anan ne fa ya gama rayuwar to Allah ya sa mu dace rika gidan mahaukata mu irin wayannan a tafiye suna ai ba irin wayannan ha babu irin wayannan mahaukatan mai <laughs> kai eh, in ma akwai su ma muna ba su magani eh, yanzu dan Allah wannan karatu ne dan Allah amma duk da haka to tsaya mu baka karatu ka ce babu irin shehu ibrahim ko to ban gane babu irin sa'abi a raina manzan allah kake so ka ce ko a ilimi shine adalcin da zan ba. a ilimi kake so ka ce babu irinsa ko to tsaya mu ji daga gurin shehu ibrahim ɗin shi kuma da ka tayi sai ka misalta da irinsu ibnu taimiyya to tsaya mu ji shehu ibrahim zai yi magana shi zai baka amsa ka ji waye ibnu taimiyya sa'an nan kuma mu danna shehu ɗahir bauchi ya yi bayanin abin da ake nufi kaga wannan littafin shehu ibrahim ne ka gan shi ka gan shi albudurus suta'i ka gan shi albudurus suta'i littafin shehu ibrahim ne ka gan shi ne ko to tsaya mu koma mu ji ka ce duk danginmu kakaf ka ce duk malumanmu babu irin shehu ibrahim ko to tsaya mu ji shehu ibrahim ya faɗi yaya ibnu taimiyya yake tsaya mu haska ma ka gani yanda shehu ibrahim ta kakare masa ya rasa yanda zai ya kasa warware wata mas'ala wallahi sai da nemi agaji sai da ya nemi agaji daga ibn taimiya gashi nan kana zaginsa shehunka ya nema masa addu'a kana cin mutuncinsa shehunka yana nuna ya kai ya isa kaga wannan ya ce raddu raddu bin taimiyyata raddu taimiyyata rahimahullahu alaman ƙala annal insana la tafi'u illa bi amalihi wa adillatu zalika ji fa ya ce raddu taimiyyata raddin ibn taimiyya sai ya ce rahimahullahu Allah ya masa rahama kuna zaginsa shehu ya ne masa addu'a kuna kafirta shi shehu yana roƙa masa gafara ibn taimiyya dai wanda dai ka sani shehu ibrahim ya ce allah ya masa rahama raddin da ibn taimiyya ya gawa alaman ƙala ga wannan da ya ce annal insana cewa mutum layan tafi'u illa bi amalihi ai ba zai amfana da komai ba sai da aikinsa da ya yi sai ce wa'adillatu zalika da kuma dalilan haka gashi mu koma shafi na 69 ko a dai cikin littafin shehu ibrahim ɗin ka gan shi albudurus suta'i to mu koma shafin shafi na 69 nawa shehu ibrahim ya bamu 69 to mu koma shafi na 69 din mu gani mu koma shafi na 69 din gashi gashi mu koma shafi na 69 din gashi nan ne gashi shafi na 69 kaga shafi na 69 gashi shehu ibrahim zai faɗi ibnu taimiyya waye shi to mu koma da ya zo ya kakare ya kasa warware wata matsala tsaya ka ji abin da ya yi ya ce ƙala shehu taƙiyuddini abul abbasi ahmad bin taimiyya man annal anna al-insana layan yantafi'u illa bi amalihi faƙad al ijima'a. wa zalika batilun min wujuhin kathiratin ya ce ahaduha annal insana yantafi'u bi du'a'i ghairihi wa huwa intifa'u wa huwa wa huwa intifa'un bi amali al-ghairi thaniha thalisuha duk wannan zancen ibnu taymiya ya ta kawowa ya ta kawowa tsaya ka ji ya bar wannan fejin shehu ibrahim yana ta kawo zancen ibnu taymiya duk zantukan ibnu taymiya yake ta kawowa ya warware masa mas'ala gashi hannan fa duk zancen ibnu taymiya yake ta kawowa Ibn taymiya ya warware masa mas'alan nan waye ya haka shehu ibrahim yace masa kuma ash-shehu yace qala ash-shehu taqiyuddini abul abbasi ya kuma faɗi sunansa ahmad ibn taymiyata mana ita kada isan ka kaga nan ashehu to tsaya ka ji ma'ana a shehu a wajen shehi ɗahi rubuci wannan shehu ibrahim ne ya gaya wa ibn taimiya ko to tsaya mu danna ka ji abin da shehu ɗahi rubuci zai faɗi ma'anar ashekh tsaya ya gaya ma ma'ananni in na faɗi ka ce ba daidai ba ce to amma tsaya na bari shehi ɗahir bauchi ya gaya ma tsaya ka ji ma'anar sheikh mai yawan ilimi wanda yake fahimtar abubuwa masu yan fahimta ya riske su ya san su mai yawan fahimta wanda in ka ce sheikh da larabci wato dukkan darajoji na shehuntaka ya hada su duk abin da ake kiransa shehu na daraja ya hada su shi ne mabocin tarifofi masu yawa masu amfani shugaban fatabin koyi jama'a sun mutanen sunna da jama'a mai yawan ilimi wanda yake fahimtan abubuwa masu yan fahimta yi riske su ya san su mai yawan fahimta wanda in ka ce sheikh da larabci wato dukkan darajoji na shehuntaka ya hada su duk abin da ake kiransa shehu na daraja ya hada su shi ne ma'abucin talifofi masu yawa masu amfani shugaban wato abin koyin sun mutanen sunna da jama'a mai yawan ilimi wanda yake fahimtan abubuwa masu yan fahimta ya riske su ya san su mai yawan fahimta wanda in ka ce shef da larabci wato dukkan darajoji na shehuntaka ya hada su duk abin da ake kiransa shehu na daraja ya hada su shi ne mabucin talifofi masu yawa masu amfani shugaban wato abin koyin jama'a sun mutanen sunna da jama'a to tsaya ji shehi ɗahir bauchi ya yi bayanin meye shehu ko to shehu ibrahim gashi a cikin albuduru suta'i gashi nan in ka duba cikin shafi na 69 za ka ji abin da ya ce wa ibn taymiya ce qala shehu shehi ɗahir bauchi duk ma bayanin a sheikh taqiyuddini abul abbasi ahmad bin taymiyata man i'taqada anna al-insana la yantafi'u illa bi amali ghairihi a illa bi amalihi afwan faqad kharaqa al-ijma'a wa dhalika batilun min wujuhin kathira ahaduha anna al-insana yantafi'u bi du'a'i ghayrihi wa huwa intifa'un bi amali Sani ha Salisu ha har dai yazo yazo yazo yazo dukkan zantukan shehu yake kawowa shehu shehu ibnu taymiya dinnan shehu ibrahim wata matsala ce shehu ibrahim ya kasa warware ta ya kasa bata wujjojin da zai gamsar sai da ya koma cikin littafin ibn taimiyya ya je ya ɗebo wa'annan dalilan har addu'a ya masa gashi saboda ya kare da shi gashi ya ce raddubin taimiyyata rahimahullahu alaman ƙala annan insana layan tafi illa bi amalihi wa adillatu zalika kaga ya ce Allah ya masa rahama ibnu taimiyya ɗin dai to bayan haka tsayin ɗan ƙara baka karatu akwai babban malaminku wanda duk duniyar sufanci waɗanda suka zo a bayansa da zamaninsa sun sallama masa duk duniyar sufanci kuma idan batun ilimi ne cikin sufaye dole ka sa shi dole ka sa shi shine imamu suyuti tsaya ka ji a cikin tabaqatul huffaz kirarin da yake wa Ibn taymiya tsaya ka ji a cikin tabaqatul huffaz tsaya ka ji kirarin da imamu suyuti yake wa Ibn taymiya wanda ko mu 'yan izalan ba mai masa wannan kirarin kaga dai sufi ne sufi ne in ana magana ilimi ne shehu ibrahim ana magana ilimi imam suyuti wa ke magana shi su shehu ibrahim ko su shehu tijjani a sufancin ma wa ke magana su kawai sai dai su sun fi shi kawo ƙarerayi ne da abin da ba a yi ba da da'awar abin da ya saɓawa manhajin magabata sun fi shi wannan amma tsaya ka ji abin da yake faɗi akan shekul islam ibn taimiyya kaga dai shehu ibrahim har addu'a yake masa ko har shehu yake kiransa kuma ka ji bayanin me waye shehu a bakin shehi ɗaya rubutu ko duk ka ji bayanin ko to tsaya ka ji a wajen imamu suyuti a cikin tabaqatul huffaz na imamu suyuti in ka duba shafi na 521 tsaya ka ji da ya zo tarjamar shekul islam ibn taimiyya abin da yake cewa bayan ya zo ya ce a shehu tarjamar ibn taimiyya zai faɗi waye ibn taimiyya ya ce a shehu shi ne shehu kamar yadda shehu ibrahim ya faɗi a cikin albudurus suta'i na nuna muku kun gani kuma shehi ɗahir bauchi ya yi muku bayanin waye shehu waye a shehu waye kun ji dai na danna ya yi muku bayani to imamu suyuti ya fara kurin ga lissafa ya ce a shehu ya ce shehi ya ce al'imamu ya ce jagora shugaba kamar yadda shehi ɗahir bauchi ya ce abun koyi biyu kenan ya ce al'allama mai yawan sani uku kenan in ji imamu suyuti yake gaya wa Ibn taimiyya ya ce alhafizu ya ce wanda yake hafiz cikin ilimin hadisi idan ban manta ba idan malaman hadisi suka ce ma alhafiz shine mutumin da ya haddace hadisai dubu ɗari sanadan wa matanan sanadan wa matanan ya haddace hadisai guda dubu ɗari shine alhafizu nawa kenan na hudu kenan kirarin da yake wa ibn taimiyya shi imamu suyuti sufi na hudu ya ce alhafiz ya ce ibn taimiyya hafizi ne na biyar ya ce malamin da yake yin naƙadi in ka faɗi magana ibn taimiyya zai warware ta sala-sala zai warware magana ka daga farko har ƙarshe zai ma raddi ga abin da ka faɗi zai bi ka sala-sala ce to kaza da ka ce ai shehu ibrahim <laughs> ai ya tabbatar da haka saboda da mas'alar ta kakare masa ya rasa yadda zai yi kawai sai ya koma cikin littafin ibn taimiyya ya je ya ɗauko bayanan da ibn taimiyya ya yi na raddi ga wanda ya faɗi wannan magana shehu ibrahim ya je ya ɗauko ya zaƙulu shine annaƙid na biyar kenan imamu suyuti ya ce alfaƙihu masanin fiƙihu wanda yakan iya shiga cikin ayoyi da hadisai ya istinbatul ahkam ya zaƙulo ya ciro hukunce-hukunce wa yake gaya wa haka ibnu taimiyya imamu suyuti na bakwai ya ce almujitahidu ya ce mujitahidi wa yake gaya wa mujitahidi shine ibn taimiya in ji imamu suyuti kafin ka zamanto mujtahidi sai ka cika shurut sai ka cika shurutul ijtihad sai ka cika sharuɗa na ijtihadi labudda an ta'arifa annasikha wal mansukh labudda an ta'arifa masail al ijma dole ne labudda an takuna aliman bi usulil fiqhi labudda an takuna aliman bi qawa'idil lugha labudda an takuna kaza labudda an takuna sai ka tattaro waɗansu ilimai. kafin ka zamanto mujtahidi akwai shurutul ijtihad wanda imamu suyuti ya san su ya kuma yi amfani da kalmar akan ibnu taymiya ya ce al mujtahidu na nawa kenan shine na bakwai bai tsaya nan ba na takwas ya ce almufassiru malamin tafsiri kai ka san imamu suyuti malamin tafsiri ne ai kuma ya san wanda yake malamin tafsiri da ɗan alallaba duk da malamin tafsiri ne to ya amfani da kalmar almufassiru a kan shekul islam ibn taimiya ne na nawa ne na takwas na tara ya ce albari'u idan an ce albari'u shine allazi faqa nuzara'ahu fi kulli shay'in wanda ya tsere wa sa'anninsa cikin kowane abu shine albari'u ya fi su sanin lugha ya fi su sanin alkur'ani ya fi su sanin hadisan manzan Allah ya fi su sanin duk wani ilimi shine albari'u shine wanda ya kece wa sa'anninsa babu tsaransa a cikinsu wa yake gaya wa ibnu taimiyya wannan imamu suyuti ya ce albari'u shi ne na nawa shi ne na tara bai tsaya a nan ba na goma ya ce shaikhul islami ya ce shehin musulunci kalmar dai-da aka samu wani jahili daga cikin jahilan prop mai singileti ya je ya karanto zantukan kakanninsu na baya cewa wai duk wanda ma ya yi itilaƙin kalmar shekul islam ga ibn taimiyya ya kafirta kawai ka ce wa ibn taimiyya shekul islam ka kafirta to anan suka kafirta imamu suyuti shi ma ya faɗi shi ne kirari na nawa kirari na goma ya ce shekul islami ya ce shehin musulunci in ji wa in ji imamu suyuti gawa ga ibn taimiyya bai tsaya a nan ba na sha ɗaya ya ce zuhad na sha biyu ya ce nadiratul asri na sha uku ya ce taqiyuddini abul abbasi ahmad bin al-mufti shihabuddini abdulhalim bin al-imam al-mujtahidi shekul islam islam majaduddini abdulsalam bin abdullahi bin abil qasim al-harrani ya ce ahadul a'lam ya ce ɗaya daga cikin jigajigan manya-manyan malima na nawa kenan kalma na sha uku kenan ya ce ahadul a'lam ɗaya daga cikin manya-manyan malima sannan ya faɗi shekarar da aka haifi ibn taimiyya yace wulida fi rabi'in al-awwal sanata ihda wa sittina wa bayan ya wannan ya ƙara sakkowa yace ce wa'aniya bil hadisi bi ma'ana ihtamma bihi ihtamma bihi ya ce wa'aniya bil hadisi ibn taimiyya ya ba da kulawa ga hadisin manzan Allah in ji wa in ji imamu suyuti shi ma malamin hadisi ne ba imamu suyuti malamin hadisi ne to ya ce ibn taimiyya ya ba da kulawa wa hadisan manzan Allah ya ce wa kharraja ya yi takhrijul ahadis idan an ce kharrajal hadisa shine ya yi azumi na shi wannan hadisin zuwa ga wanda ya fitar da wannan hadisin asalatan daga cikin a'immatul ahadis daga cikin a'immatul hadis wato idan aka ce kharraja shine kamar a ce wannan hadisin ka ambaci sanadinsa da kuma limamin da ya fitar da shi a bukhari ne ya fitar da shi cikin kitabul jami kaza wa kaza kuma ma ka ƙara ka yi magana akan fiƙiwin hadisi duk yana daga cikin takhrij na hadisi idan an ce mutum kharrajal hadisa shine asalin limaman da suka rawaito hadisin mushafatan ka ambace su sannan ka ambaci sanadin hadisin kai sannan ka daɗa ma wani lokacin ka yi bayani a kan ingancin hadisin da fikiwan hadisin wannan duk Ibn taimiyya ya yi in juwa in ji imamu suyuti ya ce wantaƙa. ya ce ya tace hadisan manzan Allah in juwa in ji imamu suyuti yake gaya wa ibnu taimiyya ya ce wa bari'a firrijali wa ilalil hadisi wa fiƙihihi ya ce ibn taimiyya ya ƙware cikin sanin mazaje na hadisi wane yana da illa ko kuma siƙa ne shi wane kaza ne shi Wani ka zane shi ya ƙware cikin wannan sanin wannan rijal na hadisi ba nan ya tsaya ba abu mai wahala ya ce da kuma ilal na hadisi wanda yana daga cikin ilimi da ke bawa mazaje je wahala a cikin ilimin hadisi to imamu suyuti ya ce ibn taimiyya ya kware a wannan wa fiqihihi ya ce ibn taimiyya ya kware cikin sanin fiƙihu na hadisi in ji wa in ji imamu suyuti ya ce wa fi ulumin islam ya ce ibn taimiyya ya ƙware cikin ilimai na musulunci in jiwa in ji imamu suyuti ya ce wa ilmil kalam da ilimin mantiki ibn taimiyya ya ƙware in jiwa in ji imamu suyuti ya ce wa gairi zalika ya ce da wani haka ba ya ce wa kana min buhuril ilmi ibn taimiyya yana daga cikin tekuna na ilimi in ji wa in ji imamu suyuti tekuna ne na ilimi ibn taimiyya in ji wa in ji imamu suyuti ya ce wa minal azkiya'i yana daga cikin masu kaifin kwakwalwa ya ce maadudina waɗanda suke ababen ƙidanyawa ba su da yawa kamar a can a ya ce nadiratul asri wanda kaɗan ne irin ibn taimiyya a cikin zamani ya ce zuhad wal afrad sannan ya faɗi abubuwan da ibn taimiyya ya wallafa ya ce ya wallafa mujalladi mujalladi har guda ɗari uku in ji wa in ji imamu suyuti ya ce wamtuhina wa uziya miraran ya ce an jarrabi ibn taimiyya an cutar da shi ya fa a irga Shi ne nan wannan jahilin mahaukacin nan yake cewa ai a kurkuku ya mutu imamu suyuki me yake faɗi dangane da wannan shiga kurkukun dangane da wannan ɗauri da aka yi wa ibn taimiyya imtihani ya ɗauke shi ya ce wamtuhina ya ce an jarrabi ibn taimiyya kamar yadda an jarrabu waɗanda suke kafinsa irin su imamu ahmad sarakuna sun cutar da su imamu suyuti ya ce wa uziya miraran an cutar da ibn taimiyya lokaci-lokaci da yawa ba so ɗaya ba ba so bi ba in ji wa in ji imamu suyuti a ina cikin tabaqatul huffaz tabaqatul huffaz shafi na 521 ka je ka duba tarjama shekul islam ibn taimiyya wallahi wannan kirarin da imamu suyuti yawa shekul islam ibn taimiyya ko 'yan izala ko wahabiyawa ba sai wa ibn taimiyya wannan kirarin wallahi ba sai masa wannan kirarin in ka lissafa ya ambace shi da siffofi kyawawa sun haura ashirin to kaga wa'annan su ne maluman sufaya yasa kai alja aljahili ne kai yaya kai zaka san Ibn taimiyya wanda ya san ibnu shine shehu ibrahim mun nuna ma e cikin albudurus suta'i mun nuna ma shi ya san shehu islam Ibn taimiyya shi yasa yake masa addu'a shi yasa yake istishhadi da zantukan Ibn taimiyya saboda ya yarda shi malami ne haka imamu suyuti sufi ne wanda ana magana ilimin hadisi duk cikin sufaye waɗanda suka zo daga bayan nan babu wanda za ka sa shi a gaban imamu suyuti amma da Allah ka duba irin yadda ya ringa yi wa shekul islam ibn ta'imiya kirari ya ce al'imam al'allama ya ce al-shehu ya ce al-mujtahid yace al-mufassir yace al-bari'u shaykhul islam alam zuhad nadiratul asri ahadul a'lami kaza kaza kaza ka yi masa kirari to wa'annan su ne malama amma irin ku da man jahilai alhaji aliya ya kuka san ibnu taymiya irin ku jahilai ai ba ku san kimar ba su shehu ibrahim ne suka san kimar shekul islam ibnu taymiya amma na mun irin ku jahilai ai ba ku san shi ba al'insanu عدو ma jahila wannan shine gaskiyar magana dangane da Sheikhul islam ibn taimiyya sai dai yanzu in shehu ibrahim karya yi cikin abin da ya faɗi zan sa nomba waya sai ka kira ka ce karya yake abubuwan da Imam suyuti ya faɗi ga Sheikhul islam ibn taimiyya ya ce irinsu 'yan kaɗan ne cikin zamani yace teku ne na ilimi ya ce mujtahidi ne ya tsere dukkanin sa'anninsa babu tsaransa a cikin sa'anninsa shine albari'u haka ya amfani da shi ga shekul islam ibn taimiyya ya ce alhafizu shine mutumin da ya haddasa hadisai guda dubu ɗari da sanadin hadisin da matanin hadisin zai koro ma rijal ɗin zai koro ma isnadin sannan yayi magana akan matanin hadisin yace al-faqihu yace al-mujtahid to in ana maganar ilimi ga wayanda suke magana cikin sufa amma irin ku su al ai jahilai ne ya za a yi kasan kimar ibnu taymiya kana jahili ya za a yi kasani ai ba ka san kimar ibnu taymiya ba yasa to wannan shine abin da shehunanka suka faɗi akan shekul islam ibnu taymiya tsaya mu ƙara sa ka ka faɗi sannan sai mu buɗe layi kai duk dangin ku ba irin shi ibrahim duk malaman ku na duniya kaf ko daga tun dan taimiya ba irin shi ibrahim ba magana shauci jani muke yi ba barzahul arifi ba irin shi ibrahim kaf gaba daya in akwai ku kawo mana ibnu taymiya na baddin rayuwarsa ya gama ne ba tsakanin su misra da su ah, garin a nan ne fa ya gama rayuwar kaga wannan ma jahilci ne da hauka kuma muƙaddara yadda kake faɗi nan ne da nan ya gama rayuwarsa amma ya kewaye duniya gashi kana nan najeriya gashi kana nan najeriya amma ya gagare ka ya gagari shehunka ya mutu amma har yau ya bakku da hauka ya mutu ya bakku da hauka ya mutu ya baku da ihu ke sa ma ka ce wai iyakacinsa ya rayu ne daga nan zuwa nan ma kana da hankali ai su kan kanka ma kake yabansa kake yi wato gurin da ya rayu takaitaccen waje ne amma ilimin da ya baza da littattafai cikin duniya ya kewaye ko ina kenan har kai ma ka samu kana Najeriya to banda mahaukaci ma taya ma zaka faɗi wannan kalma ayyabo ne gare shi yabansa ka yi shi sa kamar yadda na ce masu shehu ibrahim ga abin da suke cewa Shehu islam ibn taimiyya sai dai in karya suka yi ko ba daidai suka faɗi ba da allah kai kira sai ka faɗi su imamu suyuti wanda malamin hadisi ne malamin tafsiri ne ko malamin fiƙo ne ko malamin lugha ne ko malamin usulul fiqh ne ko to ga abin da yake gaya wa shekul islam ibn taimiyya wanda mu ba ma ma yi masa irin wannan kirarin to da yake su ɗin suna da ilimi sun san ƙima kowaye shi ma da yake kai jahili ne maluman ka jahilai ne su ma ya za a kasan ƙima shekul islam ibn taimiyya Allah ya samu dace wala in ɗariƙa suna da hankali ma kai dai wannan awawa za su ɗauke ka ga ka mahaukaci ga ka jahili Allah ya samu dace isa mun dan haska ma tsa'in sa layin waya eh ta whatsapp kawai ake kira shi yasa idan kai hauka mu kuma sai mu ɗau littafi sai mu karanto ma haka ake yi ai wai dan in koya ma yanda ake yi ɗaukan littafi ake a karanto kamar yadda ni na yi amma ka zauna kawai ihu kake yi kowa su ya gane mahaukaci ne kai ɗariƙar ce dai da yake ba gidan masu hankali ba ne ma har suka ɗauke ka a wani mutum haka yake zama kamar yayi duka haka sai ka ga kamar wani wannan wala kamar wani sabon kamu Allah ya samu dace wannan shine abin da muka baka na karatu eh, in ka bugo kuma sai in ci gaba da biya ma ganin ba wayan nan Eh, ga number waya na ɗazu-ɗazu nake faɗi in neman suna kuke so eh, in neman suna kuke so wallahi ku zo ku tsaye alkanawi ku zo ku yi wa ɗariƙa maganin alkanawi wallahi in neman suna kuke su mai ɓaro ta boka na kaduna boka na kaduna ga dama ta samu na yin suna zo ka ci tsaye alkanawi boka na kaduna ɗazu-ɗazu na gama a yi magana boka na kaduna zo kai suna zo kai wa 'yan ɗariƙa maganin wanda ya dame su shine alkanawi zo kai abin da malaman ku za su jinjina ma yanzu nan a baka masallaci ka ta fare saboda ka yi musu maganin wanda ya gagare su zo boka na kaduna hauro Dan Allah ka hauro gashi na sa number waya wannan mahaukacin na bashi karatu da Allah zo ka ce ba haka ba ne wannan jahilin ne masa raddi da su shehu ibrahim zo ka ce ba haka ba ne boka na kaduna da Allah ka bugu ba so kace kai suna ba da alkanawi to ga hanya ga dama ta samu boka na kaduna eh, kila kana ƙasa kana zage-zage Allah ya sa mu dace har yanzu ban ga wanda ya kira ba eh tsaya mu sa shi wancan mahaukacin ya ƙara maimaita hauka kai duk dangin ku ba irin shi Ibrahim duk malaman ku na duniya dauko daga tun dan taimiya ba irin shi Ibrahim ba magana shauti jani min shari ba barzahul arifi ba irin shi Ibrahim kaf gaba daya in akwai ku kawo mana to shehu ibrahim ya baka amsa ai shehu ibrahim ai ya baka amsa shi shehu ibrahim din ya san waye ibnu taymiya ai ku ma jahilai wawaye taya ma za ku san waye shekul islam ibn taymiya ai imamu suyuti ya gaya muku waye shekul islam ibn taymiya ai ku jahilai daman wawaye ya za ku san waye ibn taymiya magana ilimi ake yi Eh, magana ilimi ake yi wa'annan littattafan da imamu suyuti ya faɗi ya ce ibn timiya ya wallafa littafi 300 ya saninsa ya faɗi littafi littafi fa 300 kuma yanzu duk duniya ina gaya ma ne duk duniya in kuma da akwai ku kawo mutumin da ya yaye mazaje irin su imamu zahabi irin su ibn kasir irin su ibn al-qayyim irin su ibn rajab alhambali kai su imamu suyuti suka zo daga baya suka sha suka kwankwana suka fahimci waye shi suka ce wa kana min buhuril ilmi yana daga cikin tekuna na ilimi in ji imamu suyuti ya ce ahadul alam ɗaya daga cikin jigajigan malama in ji wa in ji imamu suyuti ya kwankwada ya sha ne ya ji ya ce wa min al'adkiya al-ma'adudina ya ce yana daga cikin masu kaifin kwakwalwa waɗanda ababen ƙidan yawa ne ba su da yawa ya ya ƙwanƙwasa ya sha ne <laughs> ya ji irin zaƙin ya ce nadiratul asiri irin su ibini taimiyya kaɗan ne su a cikin zamani ya ce alhafizu wanda ya haddace hadisai guda dubu ɗari da sanadin da matanin ya ce almujitahidu wanda ya kai martaba matsayi na ijtihadi wanda sai kana da ala da malaka nan ka zamanto mujtahidi ce to ibnu taymiya ya kai inji imamu suyuti malamin malamin malaman ku a sufancin ma ku mahaukata jahilai ku me kuka sani Ya ce kuma shekul islam eh, shekul islam in inji wa ji imamu suyuti ce shehin musulunci wannan magana karatu kenan ake saboda shi ya san meye yake faɗi eh amma irin ku jahilai a ba ai ba abin da za su sani ai ai ku kama yabi ibn taymiya ma to wallahi abin zargi ne assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to wannan shine maganar karatu shehu ibrahim da ta matse masa ya kasa yadda zai ya warware wannan matsalar ya kasa yadda zai yi raddi ga mutumin da ya ce annal insana la tafi'u illa bi amalihi sai ya koma cikin littattafan ibn taimiyya ya nemi agaji <laughs> amma wanda ya halatta saboda ibn taimiyya ai ya agaza masa ga abin da ya rubuta tun da ga abin yana nan ya shiga cikin littattafansa ya zaƙulo sai da ya yi falle biyu duk zantukan ibn taimiyya yake kawowa ya ba da amsa gamsasshiya kuma ya ce masa shehu shehi da rubuci ya yi ma bayanin waye shehu ya yi ma bayani ai kaji assalamu alaikum Wa alaikum salam. Allah ya gauta malam. Na'am, dan uwa da wa muke magana. kana magana da Ibrahim Abdullahi. To Malam Ibrahim Abdullahi muna jin ka. Ka ji abin da ake tattauna ko? Na ji da shi magana shi a Alhaji da da abubuwan da ya faɗa duka na ji, amma kuma ina da fahimta kai gaskiya sabanin fahimta ta ka fara ka nan. A ba matsala. Ai abu ne ɗan dalili. ai abin da shi alhaji ali ya faɗa ai shi ne akan gaskiya ai yawa ta wace hanya ai ai Allah mu da kake sarki ya ce ai hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun mm ai magana da yayi akan yake cewa wana yake bambanta tsakanin shi a sibin tamiya da wannan malamin ai gaskiya ya faɗa dama ai kamar kamar na program program naka da kai da duke sa wani yana ya je gane yake cewa ai a shi so ibrahim a menene sai ai mala ana sai ai ya gane abin da yake nufi ai dama alahira ai inda yake ai ai ragon malamai ba sa gurin ai to ai abin da yake abin da na fahimta kenan wato kenan kana cewa kai a yanda ka fahimce shi ma ka ce ba ka tare da ni amma fahimta ka ai tafi illa ma gare su kenan wato kenan a wajen barna gurin bata musulunci babu irin malumin su kenan ko abin da yake shi ya shi ya sani ok ok ok eh to inda ai haka ne gaskiya ne eh ni ma ina tare da ka inda haka ne gurin bata addinin musulunci kenan maliman su <laughs> ba sa'anninsu ibn taimiyya ba ne. ai ai shi ne abin da shi ma sani abin da yake nufi gana ai. Hmm. Gaskiya ne. Ai abin da yake nufi gana. Gaskiya ne. Yo, kasan kasan su mutanen ne da su ainihin su kawai nasu da waɗannan waɗannan yan kuci ko ba mutum duka maganganun su dama suka faɗa akwai tarkariya ya ciki sai mutum ya sa lura yake fahimta ok kai yanzu ka fahimta ke abin da yake yi da ni na fahimta ni abin da na fahimta ke e, kenan malaman su ba a haɗa su da ibnu taimiyya gurin cutar da suka yi wa manzan Allah suka ɓata musulunci kenan wallahi ba a haɗa wa ai ko karama ko karama yadda gaskiya sama da ƙasa sama da za a ce yawa ka baki da kai eh to in dai haka yake nufi ni ma na yadda to abin da yake nufi kenan ni na ke kana abin da yake nufi kenan saboda wallahi kuma ya sani <laughs> Allah ya saka dace Allah ya saka da alkhairi Allah ya tsare ku da iyalanku da dukkan wani ne da gudunmawa amin jazakumullahu Allah ya sa mu mana, Allah ya amin mun gode to kai fa kaji eh Alhaji Ali kaji abin da kace nufi gurin bata musulunci wane ibnu taymiya ma za a dashi da shehu ibrahim wannan gaskiya ga badi wane ma ibnu taymiya ibnu taymiya ai bai isa bata addini kamar yadda shehunan ku suka bata ba a shi da yake kira zuwa ga sunna dama yaya za a yi daman ya bata addini Eh, na gane na gane abin da kake nufi nima amma fahimtar ɗan uwa kenan eh gaskiya ne kuma shi yasa gani nan na zauna ina jira su bugu ina jira su bugu gani na zauna eh, ni dai na buɗe na karanto eh, na buɗe na karanto kaji shehu ibrahim da kansa yana cewa da ibn taimiyya shehul islam saboda shi yana da karatu batun karatu ake ya san waye ibn taimiyya kai jahili ne ai ta yaya zaka san waye ibn taimiyya assalamu alaikum wa alaikum assalam ya shaki ya gajiya alhamdulillah ya ibada ya wajen to alhamdulillah ya shaki to ka ji fa abin da ki wancan yake karatu mun ji karatu hmm. ai idan ana maganan hujja so ana magana ne kawai babu hujja hujjan da za su kawo maka hujja ce da take cikin littafin su wanda babu wani aya babu wani hadisi to amma kuma shek ai a cikin littafin a cikin littafin nasu ai maka faɗi waye kuma ibnu taymiya yanzu tunda shehu ibrahim ne ai ba sa karanta na ai hmm. ba za su ba za su tsira su karanta maka nan bayi okay <laughs> su mabiyan su mabiyan inda su su littafin nasu ai ba za su sai masu na biya musu ba kuma gaskiya ne ba ko kaɗan su ba su littafin ba inda aka yanko musu aka karanta musu nan kawai suna ta kabara hmm. amma wannan amma ai shi alhaji alim ba abin da ya karanto kawai hauka ya zauna ya yi fa shi bai karanto littafi kaɗai ba shi ma bai karanta gurin ba inda ya karanta gurin ai ba zai zo na wannan maganan ba ok gurin yanzu da na karanta na shehu ibrahim da abin da yake faɗi kan ibn taimiya da ya san akwai wannan da bai wannan maganan ba ba zai zo wannan maganan ba hmm. saboda ya san su ahli suna, akwai bincike za a je a bincika ok na gane na gane kuma na gane gaskiya ne to kuma kamar misali in ka duba wannan abin da shi mai baro ta zo ya a Kano a'a da mala anas ka ga batun wannan mahaukacin yanzu ba batunsa ai ake ba wannan ka san yanzu ana magana ta ilimi eh mun dan bashi dama tunda na ga suna yake so kaga yanzu kamata yi ya bugo ya kure ni ba ba zai bugo ba ba zai bugo ba amma kuma yake ta yana nema na su da haka ya ce da ya zo Kano a yi amma ya kira ka har bai kira ka ba Allah ya saka ma da wani kira ka ba amin amin ai mallan Anas ya nuna mana ilimi a gurin kuma ya nuna yadda ake baje harkar ilimi wallahi ka san wani abu kuma wallahi ka gama wannan mu ma ɗalibai ne amma wannan matsalar da malam Anas ya dauko a tattauna akan ta kaga gaba ɗaya ya guje matsalar ya tafi wani guri to Allah ya samu dace <laughs> yanda yanda aka ci yanda aka ci mutuncin ma'aiki fiye ya halitta aka karyata Allah Allah da ya kan wani mafita sannan ku da kokari mala amin Allah ya saka da alkhairi zan fa tashi fa kada ku ki kira sai an wannan fazan tashi assalamu alaikum alaikum assalamu wa rahmatullahi malam barka na'am an wani lafiya ya gida dan uwa ya ibada ya wajen alhamdulillah da godiya kuna magana da abdullahi malam abdullahi daga kamurko chadi kamurko daga niger ne ok niger na'am eh to ina da dan tsokaci kaɗan akan wannan muhadarar da kuka yi to ba matsala insha Allah kuma tunda kana nan akwai littafi na malam habibu gusau wanda yake yi a isha fm an aika da shi nan niyame idan ka bibiye oh, na a wannan zaman isa insha Allah zan faɗi nambar gurin wanda za a karɓa insha Allah oh, oh, to insha Allah na'am eh, na farko muhadara kun yi bayani akan shakhsiya ta na shekul islam ibn taimiya gaskiya ne eh, to wayannan mutanen da suke kalubalantan wannan babban malami shehu to zan dan ba su wani goro na wani littafi mm. littafin sunan shi ash-shahadatu sakiya ala sana'i ulama ala shaykh al-islam ibn taimiya wani malami ya rubuta shi a garin bahrain mm. da yusuf as-sulah littafi ne muktasara a cikin littafi ya kawo misali ya ce misali zai buga malamai ya kawo malamai kusan ashirin da takwas wanda suka yi yabi ibn taymiya a abrar qurun mukhtalifa mm. gaskiya ne daga ciki za mu ɗauka malamai eh, daga malamai guda biyu in ya duba littafin farkon wanda ya fara da shi shine ibn daqiq al-aidi mm. gaskiya ne Eh, yabon yana da yawa ya kawo guda biyu daga ciki yake cewa رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية كأن العلم نصب عينيه يأخذ منها ما ma sha gaskiya ne بس يعني أبن kenan E, kuma ya ce shi ya ga wa shekul islam ya ce bai zamanin Allah ya ragar daga cikin halittunsa sun sauraka mutum kaman ka ba shi yake gaya shekul islam akwai shi a cikin wani littafin da na faɗa gaskiya ne akwai shi cikin wa'insu littattafan masu sannan kuma sannan kuma a cikin littafin shi ya kawo eh, da yawa mutane da yawa daga ciki ya kawo al-misi imamul misi muhaddisi hmm. yana cewa ban taba ganin mutum kamar shekul islam ibn taymiya ba a cikin ilimi da kuma sanin littafi da sunna hmm. kuma ban taba gani ba na tsammanin shi da kanshi ya ga mutum kamar sa ba hmm. littafi na muhtasara wannan abun da na ga duka akwai a cikin shi Allah ya saka da alkhairi dan uwa wato ka san wani abu duk da cewa wannan kamar yadda dai ka faɗi wato ga wanda yake mm. mai hankali kuma ɗalibin ilimi ibnu daqiq al-aid ya san malami ne babban na ana magana fiqhu za a jinjina masa amma duk da haka mun ma dan takaitu ne ga ah. sufaye waɗanda suke kan hanyar su mubasharatan hanyar su gaskiya ne wannan ma gaskiya ne kaga wanda wato kusa ne shehunansu suka yi kaga shehu ibrahim <laughs> ai ya san waye ibnu taymiya shi tunda ai shi ake yabo aka shi ibnu taymiya kwarai kwarai kwarai shi wannan ma shi wannan ari wani wasu littattafan ma da aka yabe shi sai dai ya bara a karanta ba shi na tabbata ba ba lalle bane ya karanta ko ya gane a in yana karantawa idan jan bakin ya gagare shi karasawa yake da kaza wa kaza ai eh to ko Wurin fassara kuma sai sai sai shi ma shi ma dai sai sai sai hankali a sai an ka ai ai ka san da yake tantirin jahili ne kawai iwon nan da yake ne wawaye na dariƙa suka ɗauke shi kamar wani malami gaskiya ne ba ba ba shi jahili kuma kai yana abu kai kake jin kunya shi baya jin kunya ba baya jin kunya to ai kaga da iran iransa da irin su mai barota da wani maddubu ai ba sa jin kunya wawaye ne ɗarika suka turo yawa kamar malam kamar kasar yanzu shi mai baro ta mukabalan nan da suka yi da malam anas ana gaya maka abu goro-goro amma sai ka zo ka kawo wani abu kamar yaranta ko hauka ban san ba shi da alaka ma da karatu da ilimi a ai ma haukaci ne ai ina boka dama ina ya ga an kai kuma wannan yauwa sanan kuma mukabalan nan ya tabbata mutu duk wani abu da suke ganin shi a cikin wannan littafin hukudu duriya duk wani abu da za su gani na bidiyanci da abun da za mun kai mun kiri ko mun kai shehu islam za ka same shi yayi inkari a cikin littattafansa amma sai su bari sai su dawo da hukudu duniya kamar ba san jahilci ne ko hauka ne ko rashin lissahi ne ba eh kana ji ba su da abin da za su faɗi ne cikin littattafan ibnu taymiyan ai a karan kansa banda haka tunda kai ce aka shehu ibrahim ya ce shehu tijjani ya ce ai ko dan ayi one one a yi equal ka ce to ibn taimiyya ma ya ce amma yanzu fa sai dai su ce an ce wa ibn taimiyya an gaya masa to waye gaya masa shi yasa kana ji ai a ka'idar ni yanda nake cewa ba in za ka tattaunawa ga wanda zai ɗauko littafin al'uqudu durriya to duk abin da ya karanto farko sai ya faɗi tarjaman me shi da ya faɗi wannan abin da kuma aƙidan me shi In eh, sharaɗi ne kafin mu je ka ga mukaddara wani ma ba ma ba a yawancin su fa duk sufaye ne yawancin su duk sufaye ne irin wanda suna rikici da ibnu taymiya sun ga ya mutu Allah ya sanya wa rayuwarsa albarka an cika ana yabansa mutum ne na gari to sai su zubar da makamansa bayan ya mutu su te masa waƙe irin na aƙidarsu da manhajinsu na guluwi to irinsu ne fa wayannan wawaye suke ɗaukowa in ka duba ai littafin kamar kashi biyu ne can in ka duba ah. bayan ya gama kawo zantuka nasa shi ibn abdulhadi din bayan ya gama kawo ah. littattafai da kuma abubuwa na ibn taimiyya da shi ya sani sai ce ma ka kataba ulama wa fatih sheikh abinda malima suka rubuta cikin rasuwar ibn taimiyya to daga nan ne za ka ji ana an sha ruwan wankan gawa an yi kaza an duk wannan baitukan daga nan suke kwaso su to kaga to nan kaga in ban da dakikanci ma da rashin lissafi ma da rashin sanin me zaka kawo wujja? ka kawo abin da wani ya rubuta kuma ka kama ai wani da shi ai ba a haka kai ce aka yi shehu ba ba ba shek Allah ya samu dace nan ga wa'ansu suna ta kira jazakum to insha Allah to Allah ya sa mu dace gashi nan dai eh mun gama biya ma karatu da Allah shi yasa kai jahili ne ya aka zaka san kimar ibnu taymiya kana jahili amma shi shehu ibrahim da yake shi ba jahili ba ne ai gashi abin da yake gaya wa shehul islam ibn taimiyya da ta kakare wa shehu ibrahim ya rasa yadda zai warware wannan matsalar sai ya koma gurin malamin malimansa assalamu alaikum wa alaikum salam assalamu alaikum wa alaikum salam ina wuni alkalawi ya wajen alhamdulillah kana magana kana magana da masoyinka daga Abuja. Masha Allah masoyina daga Abuja. O, mu ba abin da zamu je ne mu ci ne mu ba addu'a ubangiji Allah ya kare mu Allah ya kare mu Allah ya kare ilimin da Amin Allah ya shiga lamarin ku kuma. Amin amin kuma Allah ya ba mu zaman lafiya. Wannan mutane kuma ubangiji Allah ya ce su ya dawo su farkin hanya da gaskiya. Amin amin Allah ya musu haka. Amin jazakumullahu khairan ahli sunna kenan addu'a suke muku duk da zagin su kuke yi eh, ku zage su su kuma su yi muku addu'a shiriya dan uwa kana jin wani yanzu fa zan tashi yanzu zan tashi yanzu zan tashi insha Allah yanzu zan tashi insha Allah yanzu zan tashi insha Allah yanzu zan tashi insha Allahu yanzu zan tashi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Shek ya gida ya ibada. Lafiya lau mala ina wani ina gajiya. Ya ibada ya wajen. Lafiya lau ya kokari. To alhamdulillah shek. To Allah ya sanya albarka Allah ya tsare mana ku. Amin kuma Allah ya muku haka. Amin sanu malam. Wato su ‘yan ɗarika malam, mm. abin da ke bani mamaki ko? Eh. Abubuwa kamar kala biyu a nawa tunani. Eh. Wato idan suna magana sai su ɗauka kamar irin yadda ake zamanin da a zaure mutum ya yi magana shi kenan iyakan nan ba inda za a je shi. Eh. Ko haka suka ɗauka yanayin rayuwan ne irin wancan rayuwan ne ban sani ba na biyu kuma shin ba sa karanta littafansu su ɗauki wannan littafi tun daga bango har zuwa bango su dare su fahimci maganganu malamansu ko ba sa yin haka ne sai suna yi kamar yadda ake yi a coci sai pastor sai ce ku buɗe chapter kaza ba kaza sai inda ake so shine za a nuna musu ne ban san yanayin karatunsu ba Eh, inda mutum ya san cewa abin da yake faɗi ɗin nan duniya ke jin shi ai ya kamata a ce ya yi ma bakin shi seti ya sa ma bakin shi linzami gaskiya ne in yana da hankali kenan amma shi ai alhaji alhaji mahaukaci ne Allah ya sawake Allah ya sawake Allah ya sawake mana a ci gaba Allah ya taimaka Allah ya tsare amin jazakumullahu khairan Eh, na kusa tashi da aka duk wanda yake so ya kira ya kirawo eh, zan tashi yanzu duk wanda yake so ya kira ya yi kira eh, kai kuma alhaji alimun baka karatu kyauta <laughs> daga littafin shehu ibrahim assalamu alaikum wa rahmatullah ka karanta waye ibn taymiya wa alaikum salam dan uwa da muke magana kana magana da suraji daga nan ibada malam to malam suraji daga nan ibada muna jinka malam mun kira mu ƙara godiya da abubuwan karatu na malam yana isa ko ina wallahi to Allah ya sa ya zamanto sanadiyar shirye su abin malam sannan malam abu na biyu malam malam irin malam kaza wa kaza malam kana ganin shi malam da irin boka mai ɓaurata malam wallahi idan kana ma yawan ambata su malam suna jin daɗi ne ma haka nan a gaskiya ne gaskiya ne kuma gaskiya ne ni ma na fahimci haka malam ina son ka daga ma yawan ambata su dan mi na a san shi Mm. in ka duba malam tun shekaran da ya mukabala da malam Anas amma duk bayan da ya kai magana ɗaya biyu ku suka shi alkanawi magana ɗaya biyu ku alkanawi mm. Na'am ina jin ka Malam yana nuna cewa kamar da kai yana nuna cewa kamar da kai na yake yin zaman Ah to mala kaga irin wannan mala kawai mala a kyale shi a taba tuni mala a daina kawai cikin magana mala to amma ka san wani abu suna a mala ni na ba shi shawara na ce in so yake ya suna to ya zo in ina shiri ya yi wa 'yan ɗariƙa maganin abin da ya gagare su daga su har shegunan nasu shine alkanawi ai yanzu in ya kira ya titsiye ni ya ƙure ni zai yi suna a ɗariƙa ai eh gaskiya to kaga za a san shi kuma za a jinjina masa zai samu matsayi tunda na fahimci abin da yake so kenan to ga hanya na bashi yanzu nan in ya kira wallahi zan saurare shi amin amin amin amma da yake da wuya ya kira ai ba zai iya ba eh wane yaro assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah da wa muke wa alaikum assalam muna jinka yana kira ne daga ina kira ne daga abunan borno ne suna na zara ni ka canza to ban da rike sunan ba yana da wala amma muna jin ka dan uwa to gaskiya addu'a nake yi Allah ya kare amin amin kai ma Allah ya kare ka yawwa suna na zara ni. zara ni na'am yawa aiki Allah ya kare ku amin amin jazakumullahu khairan wa alaikum salam wa rahmatullah har yau fa ni ban ji wanda ya zo ya kare jahili mahaukaci alhaji ali ba ya ce eh, ya ce duk duniya duk malumin mu ya ce babu irin su shehu ibrahim assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah akramakallah ya gida ya ibada ya wajen alhamdulillah aka makalla malam gamba daga nijar yake magana to malam gamba daga nijar muna jin ka eh aka makalla don sokacin da nake da aka wannan wannan da kuka yi ai wannan waye sunan shi wannan bokan shekaran jiya ko yaushe kwanaki da ya ta yi kano yake magana akan a shi wannan mahaukacin ai ba a kansa yanzu muka zauna ba akwai wani alaji ali wani sabon mahaukaci ne da suka turo shi ma yana ta iyo na ga kwanaki na ga kwanaki da jima ya dai yan kwanaki kwa isha ya yi program kun zo kuma ya zai rego ko ba shi ba wannan mai zuwa shi shi shi shi shi ne ko shi ne yo aka raka wannan da malami ne dama a wajen su malami ne ai ai wannan haukan da yake da eh, iwon nan da yake ai duk cikin karatu ne a wajen dariƙa wallahi akramakala ni sai da na kun ya zo ya muku karatu a kan wannan matukuna na gan shi ma eh ai a ɗariƙa wannan shehu ne eh ka san da yake su ba sa ah, tantance tsakanin mai hankali da mahaukaci jahili da mai ilimi a ah, gaskiya eh a akramakala manyan nasu manyan maya suka kare balantana jahilan ah. kawai da Allah shirye mu amin amin ina maka jazakumullahu khairan da haka na kusa tashi Eh, na kusa tashi dukkanin wanda zai kira ya kira haddai yanzu ban ga wanda ya zo ya kwaci haddai yanzu ban ga wanda ya zo ya kwaci shi alaji alaba har yanzu assalamu alaikum wa alaikum assalam rahmatullah na'am dan wani a a lahu ga malam yayi kira jama'a ga abu sa'id yayi kira a lahu. akramakumullahu akramakallahu barka da kokari mana sanne da aiki ya wajen ya ibada wallahi alhamdulillah Allah ya jagora a yanzu na hau facebook na ga kana ta program na ce to ya kamata in kira malam in kara jinjinawa kuma in kara fatan alkhairi da kuma addu'o'i na wato neman karin albarka da kuma nasarori dan gaskiya malam abubuwa suna Kara fitowa fili. Eh Allah ƙara albarka, Allah ƙara albarka ya ji kan mahaifa ya kuma yi wa zuri, ka albarka gabaki daya. Lawai na mutanen da shi Alhaji Alin da wancan mai barota duka wayannan mutanen shashashashu ne wallahi gaba ɗaya ba san ma me suke yi ba. Gaskiya ba su sani ba. Eh, eh wallahi wallahi da sun san me suke yi ko da kamata yi su yi shiru. Eh, ka san ai ma lokacin da za su yi magana. eh ka san mahaukaci shi bai san ana kallon sa ba wai mahaukaci ya faɗa rijiya za a ɗauko shi ce ni ku kyale ni wanka nake haka ne haka ne eh ai haukan ki na sarki to ina ga network dina a ana jin ka shek ana jin Allah saka da alkhairi a karama kala ai na saurari na saurari malam Anas sab na ci na ce to wannan ai shi bai da ma abin da ma zai yi magana a kai kwata-kwata kawai kama kama ya rinka yi shi mai tan nan amma kuma karatu ya fito eh, sannan kuma kaga shi wannan Alhaji Ali eh. malin wallahi ni abin da na lura kawai ya zo ne kamar da dai ka faɗa sun turo shi ne kawai ya yi haushi kuma dama duk wanda ya tashi haushinsa bayi da littafin da zai wato kama sai al'ukudu duriya kuma kamar yadda ka faɗa ɗin duk lokacin ma in ma misali a ce wa'ancan sufayen da suka yi magana da za su tsaya ma su nutsu su ji maganganun na sufayen sai su ga ashe su ne ma suka yi mummunan fahimta wasu kuma mutanen ma ma ba su haɗu ma da ma ibnu taymiya ba ba su ma gan shi ba ma ballantana ma a ce ma sun mamayi wani bayani a kai a kawai sun ji dai labarin shi shi ya sa kawai suka da suka ji rasuwar shi sai suka yi masa waka shi kenan kuma sai ka masa hukunci da abin da kuma shi ya yaki a kai kaga wannan tsagoran zalunci ne daga wato su alhaji ali da su mai faro ta da duk wasu ire-iren su wallahi duka wannan zalunci ne kuma Allah ta'ala ba zai bar wannan zaluncin nasu ba sai ya ƙara tuna musu asiri ya kuma ƙara kunyata su a idan duniya gaba ɗaya. Hmm. Allah saka muku da alkhairi a karamar kalla muna godiya. Amin amin Da da jazakumullahu khairan wa khairan. Eh, zan zan tashi fa. Mun dai ji Ibn Taymiyyah gurin Shehu Ibrahim eh, da Imam Suyuti shine karatun kawai ba yawa sai zafi. Eh. ba yawa sai ba wa jahili magani eh, alluran mahaukata ce eh, amma daga wurin shehunansa to ga wani assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam sani malam misbahu ya gida ya ibada ya wajen wala alhamdulillah malam barka da kokari Allah saka ran kai amin amin jazakumullahu khairan wala kawai ina gida ina ina zaune amma ban ban san kana karatu kawai sai da sai da aka fara dokuwa na naji okay eh wallahi na dan haska eh wani mahaukaci ne kaza wa kaza mala ali eh. mala ali kaza wa kaza eh wai shine yazo yake Mala me yasa an na'am wai shine yazo yake cewa wai duk cikin malaman mu babu irin Shehu Ibrahim hatta irin su aka so ko to eh abin da wani ai yace ma a bata addini ba eh sai sai aka tsora wallahi malam man ta uba sanin shi ma wallahi malam sai da aka ce ya faɗi wannan magana akan akan manzala sallallahu alaihi wasallama da aka ce wa shine uba annabi isa wannan magana ta bata mu rai wallahi wallahi wallahi wannan magana marra wannan magana ta bata mu wallahi kaga ya ci mutuncin ya kare ta Allah an ci mutuncin maza Allah an ci mutuncin annabi Isa an ci mutuncin nana Maryam gaskiya ne gaskiya ne abin da ya ba daɗi gaskiya wallahi eh malam malam karatu tukan nan in kai shi me yasa yanzu ba tura shi a cikin group group ɗinka group chat ɗin yanzu ba tura karatu tukan ka to wallahi malam Mustapha ne zan tuntube shi in ji me yasa mun mun so ko tali kai a turo mana cikin a gaskiya tsakanin Allah kullum sai na ji ba sai ga kawai ba turo sabon karatu ba majamu'ar har ta yi kasa to ba matsala insha Allah zan gaya Mustapha insha Allah eh, Aiwa ya daure da Allah ya ringa turowa in an yi karatu ya daure ya ringa turowa to ba matsala insha Allah in Allah ya akwai masu karamar data da ba sa iya gani a live sai a tura musu a kasafin gani a audio to ba matsala insha Allah insha Allah malam Suleiman Idris ne ma fatan alkhairi na'am insha Allah kuma kuma gaira mun Ilyas wannan Idris Ilyas Idris gaskiya gaskiya Allah saka da alkhairi mana. Amin amin amin. Muna da matasa gaskiya wanda gaskiya Allah saka da alkhairi mun gode kwarai da gaske. Masha Allah masha Allah insha Allah zai ji ka. Eh wallahi. In Allah da zai ji. Na gode Allah saka. Amin da zaku. Kuma malam malaman nan ka ba su layi na. Na'am. Ka ba su layi na malaman da wanda ɗan hartalai mai ɗan nan makka ka ba su layi na. A ah, ban ba su ba amma zan ba su insha Allah zan ba su. ka ba su na sai ka zo insta ko ne sai mu gaisa tunda muna kusa da kusan insha Allah to ba matsala insha Allah zan ba su kun Allah yadda jazakum Allah na gode Allah amin na gode salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah to zan fata shi fa ga wani wanda ya kira a kai wannan fa kayi kira ɗazu ya haƙuri wanda ya kira ya bari to ina ganin zan tashi zan tashi amma kafin na tashi eh, kaza wa kaza tsayin dan komar da kai baya eh, kaza wa kaza to ga malam abu ja'far ya yi kira a zamfari eh, malam abu ja'far a zamfari kai ne na ƙarshe daga kai insha Allahu sai tashi akwai alamun malam abu zamfari ba baya kan layi za mu ɗan koma in ɗan haska kaɗan in ɗan ƙara haskawa jahili kaza wa kaza za mu ji abin da ka ce kai duk dangin ku ba irin shi ibrahim duk malaman ku na duniya kaf ɗauko daga tun dan taimiya ba irin shi ibrahim ba maganar shau jani min yi ba barzahul arifi ba irin shai ibrahim kaf gaba daya in akwai ku kawo mana to kun ji abin da shi mahaukaci kaza wa kaza ya faɗi jahili kuma to amma tsaya mu ji daga bakin shehu ibrahim ɗin waye ibnu taimiyya gashi shehu ibrahim zai gaya ma a cikin albudurus suta'i mu koma ka ji addu'a zai wa Ibn taimiyya ɗin kuma sannan ya fa'idantu da ilimin Ibn taimiyya ɗin shi shehu ibrahim kaga ya ce raddu ibn taimiyyata rahimahullahu alaman wallahu, alaman insana la yantafi'u illa bi amalihi wa adillatu zalika Ya ce raddin Ibn taimiyya Allah ya masa rahama ka zage shi shehu ya masa addu'a ka kafir tashi shehu ya masa addu'a Yace raddin ibn taimiyya ga wanda yace mutum baya amfana face da aikinsa da kuma dalilan hakan daga ibn taimiyya zai kawo dalilai mu koma ka ji abin da zai faɗi shehu ibrahim kenan mu koma cikin feji na 69 mu ji me zai faɗi game da ibn taimiyya da kai jahili wanda baka san waye shi ba kake cewa babu irinsa gashi shafi na 69 gashi yace ƙala shehu taqiyuddini abul abbasi ahmad ibn taimiyata man i'taqada anna al-insana la yantafi'u illa bi amalihi faqad kharaqa al-ijma'a wa ba batilun min wujuhin kathira ahaduha ya ci gaba da kawowa kaga yace qala shehu shehi da rubuci tsaya gaya ma waye a sheikh daga bakin shehi da rubuci aka ji waye a sheikh daga bakin shehi da rubuci tsaya yawan ilimi wanda yake fahimtan abu mai yawan ilimi wanda yake fahimtar abubuwa masu yan fahimta iris ya san su mai yawan fahimta wanda in ka ce shef da larabci wato dukkan darajoji na shehuntaka ya hada su duk abin da ake su shehu na daraja ya hada su shi ne mabucin talifofi masu yawa masu amfani shugaban wato abin koyi jama'ar sun mutanen sunna da jama'a to wannan kalmar da shaidai da shaidai rubuce ta shehu ibrahim ya ce wa ibnu taymiya ash shehu wannan dizzantukan ibnu taymiya ya ringa kawowa kaga hannan shafi na gaba dizzantukan ibnu taymiya ya ta kawowa hannan dizzantukan ibnu taymiya ya ta kawowa da dalilai daga ibnu taymiya injuwa inji shehu ibrahim in ji shehu ibrahim to ka kai jahili ne shi yasa baka san waye ibnu taimiyan ba amma wanda kake yabo har kake hada shi da ibnu taimiya shi ya gaya ma waye ibnu taimiya shine shehu ibrahim to kai jahili ne baka san waye shi ba mu koma kuma imamu suyuti sufi ne ai kuma malamin malimanka ne malamin malaman ka ne tsaya ka ji abin da ya gaya wa shekul islam ibn taimiyya na kirari wallahi ko mu 'yan wahabiyawa ba mai wa ibn taimiyya wannan kirarin wanda imamu suyuti ya masa ko mu ba mai masa wannan kirarin tsaya ka ji kirari ne ya haɗa wajen kalmomi fiye da talatin ko kace fiye da ashirin na yabo da jinjina da kirari gare shi a cikin ƙabaƙatul hufas shafi na 521 tsaye aka ji gurin tarjama ya ce a shehu Ya ce shehi ne kamar yadda shehu ɗaya rubuci yi ma bayanin waye ash Ya ce al'imam na biyu kenan ya ce Ibn Taimiyya jagora ne in inji imamu suyuti Ya ce al'allama yace mai yawan sani in ji imamu suyuti uku kenan yace alhafizu yace ce hafizi ne idan an ce alhafizu wajen malaman hadisi shine mutumin da ya haddace hadisai guda dubu ɗari da sanadin hadisin da matanin hadisin duk ya haddace imamu suyuti malamin hadisi ne ya kirayi ibn taimiyya da alhafizu na nawa kenan na hudu kenan na biyar ya ce annaƙidu mutumin da ya iya raddi ya iya kwance mutum ya iya warware mutum na biyar kenan ya gaya wa ibn taimiya imamu suyuti na shida ya ce alfaƙihu masanin fiƙihu masanin addini mutumin da yake shiga ayoyi da hadisai ya istinbati na hukunce-hukunce imamu suyuti ya gaya wa ibn taimiyya na nawa kenan na shida na bakwai ya ce masa almujitahidu ya ce mujitahidi wanda kafin mutum ya zamanto mujitahidi sai yana da malaka na Ijitihadi, yana da ala ta Ijitihadi, ya cika shurutul ijtihad daga ciki akwai abubuwa da yawa labudda an ya kuna aliman bi usulil fiqhi la budda an yakuna aliman bil lughati al arabiyya la budda an yakuna aliman ko arifan bi masail al ijma la budda an ya'rifa an nasikha wal mansukh la budda an ya'rifa kaza la budda an ya'rifa kaza sannan ya zamanto mujtahidi to wannan kalmar imamu suyuti ya amfani da ita ga ibn taimiyya wanda mujtahidai na al'umma su ne in suka tattaru akan wani abu ake cewa dalili ne daga cikin dalilai na shari'a wanda akwai alkitab akwai as-sunna akwai al-ijma wanda ittifaki na irin irin su ibn taimiyya in suka yi a cikin al'umma dalili ne daga cikin adullatu shar'i amma Imam suyuti ya amfani da wannan kalmar ta mujtahidi ga ibnu taimiyya shine na nawa shine na bakwai na takwas ya ce masa almufassiru malamin tafsiri Imam suyuti malamin tafsiri ne to ya ce ma ibnu taimiyya malami ne na tafsiri kaji batun ilimi ba batun hauka ba ali mahaukaci ali jahili alaji ali malamin maliman ka ne yake yi wa ibnu taimiya wannan magana na takwas yace ce almufassiru masanin tafsirin alkur'ani ya ce albari'u ya ce wanda ya tsera sa'anninsa cikin komai kamar yana cewa a zamanin ibnu taimiyya babu irinsa in ji imamu suyuti albari'u wanda ya keta ya tsera sa'anninsa cikin komai na nawa kenan na tara kenan na goma ya ce shekul islami ya ce shehin musulunci ta nan ne mai singilici jahili ya karanto irin zantuka na datti ga kakanninsa cikin bida'a makiya ibn taimiyya suka ce duk wanda ya faɗi wannan kalmar wa ibn taimiyya kawai ya ce shekul islam ya kafirta to ga imamu suyuti shi ma sun kafirta shi don ya ce wa ibn taimiyya shekul islami ne na goma ya ce shehin musulunci ba nan ya tsaya ba ya ce alamu zuhad na sha kenan na sha biyu ya ce nadiratul asiri ya ce irinsu ibn taimiyya kaɗan ne a cikin zamani ba nan ya tsaya ba ya ce taqiyuddini abul abbasi ahmad bin al-mufti shahabuddin abdulhalim bin al-imam al-mujtahid shekul islam majiduddin abdulsalam bin abdullahi bin abul qasim al-harrani ya ce ahadul a'lam ya ce ɗaya daga cikin manya-manyan malima na sha biyu kenan in ji imamu suyuti ba nan ya tsaya ba ya ci gaba bayan ya faɗi shekarun da aka haifi ibn taimiyya ya ce wa'aniya bil hadisi wa'aniya bil hadisi bi ma'ana ihitan mabihi. ya ce ibn taimiyya ya ba da kulawa ga hadisan manzan Allah in ji imamu suyuti sufi ne shi ma ya ce wa kharraja ibn taimiyya ya yi takhriji na hadisan manzan Allah shi ne ya ɗau hadisai na manzan Allah in ya ɗau kamar innamal a'malu bin niyat sai ya duba daga cikin almasadir al'asuliya irin su imamul bukhari akhrajawul bukhari kaza kaza sannan ya zo ya yi magana akan fiƙiwan hadisin wato ya mayar da hadisan zuwa ga asalin limaman da suka rawaito wannan hadisi imam suyuti ya ce ibn timiya ya yi wannan sannan ya ƙara bayani dangane da ingancin hadisin da fiƙiwan hadisin bayan ya faɗi limamin da ya rawaito hadisin cikin limamai na hadisan annabi muhammad sallama imam suyuti ya ce ibn timiya ya yi wa kharraja wantaka yace ya tace hadisan manzan Allah in ji Imam Suyuti sufi ne malamin malamanka ne ke faɗin haka ga shekul Islam Ibn ya yace wa a fin rijali wa ilalil hadisi wa ya yace Ibn Taimiyya ya ƙware cikin sanin mazajen hadisi in ji Imam Suyuti malamin hadisi malamin malaman Sufi. Ya ce Ibn taimiyya ya kware cikin ilal na hadisi wanda ilimi ne ke wahal da mazaje Ya ce to Ibn taimiyya kwararre ne a nan in ji imamu suyuti ce da kuma sanin fikiwan hadisi in inji imamu suyuti ce Ibn taimiyya ya kware na nawa kenan tun ina lissafi ma na kasa lissafawa yace wa fi ulumin islam Ya ce Ibn taimiyya ya kware cikin ilimai na musulunci da annabi muhammad ya zo da shi ya ce ibn taimiyya ya kware cikin ilimin musulunci ba nan ya tsaya ba ya ce wa ilmin kalami ibn taimiyya ya kware cikin ilimin mantiki in ji imamu suyuti ya ce wa kana ya ce wa gairi zalika da wani hakan ya ce wa kana min buhuril ilmi kai ibn taimiyya ya kasance daga cikin tekuna na ilimi imamu suti ne yake faɗin haka sufi malamin malumanka shi sa kai jahili ne baka san ibn taimiyya ba al insanu aduwu ma jahila gashi imamu suti ne yake faɗi ce wa kana min buhuril ilmi ya kasance daga cikin tekuna na ilimi ibn taimiyya wa min al azkiya'il ma'adudina wa zuhad yace wa min al-azkiya'i yana daga cikin masu kaifin kwakwalwa al-ma'adudina yawa. kidanyawa wazuhad da kuma waɗanda suke da zuhudu wal afrad kai ka ce an sa shi a kurkuku ko a nan ya mutu jahili ali kaza wa kaza mahaukaci to ga abin da imamu suyuti zai faɗi ya ce wamtuhina an jarrabi ibn taimiyya wa uziya an cutar da shi miraran da yawa ya ce an jarrabe shi an cutar da shi sannan ya faɗi shekarar da ya mutu imamu suyuti sufi a cikin tabaqatul huffaz shafi na ɗari biyar da ashirin 521 shi sa kai jahili ne baka san ibnu taimiyya ba shehu ibrahim ya gaya ma ibnu taimiyya imam suyuti ya gaya ma ibnu taimiyya kai ɗin jahili ne baka yi karatu ba kawai dariƙa ne suka turo ka kai ta hauka Allah ya sa mu dace subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi